Thunder Blows Online TV. Thunder Blows. Yanzu bisa ga tambayar da maka. Eh. Wanda ka shigo ko tare take akwai bangaren shi Aziz Yari. Eh. Eh. Akwai bangaren shi Bello Eh. Sanata. da yana baya infection eh. za ka shiga tun da yanzu ka shiga eh, yanzu ne da clearing ba yanzu shigo ba eh, shi abin da ka faruwa yanzu ni ina bangaren talakawa jihar Zamfara na farko ke. na biyu Abdulaziz Yari babanmu ne ya yi gwamnati ta ya yi alkhairin da an gode mai kuma ya kurakuran da shi da kan shi ya yi bayani a kasu akwai abubuwan da ya kamata a ce ya yi bai sannan yanzu ba takarar gwamna ya kai ba kuma ba zai iya yin takarar gwamna ba sannan na san cewa kila ni ban cikin yaren shi waɗanda sun kai gwagwarmaya da shi da zai goyi baya su wani abu amma ɗan ɗa ne ya fito yana son ya ɗauke ma mahaifan shi nauyin da yake saman kansu wanda su kansu sun gaji da shi duk ɗayan da sun kai albarka ana son su gaji gidajensu so yanzu mu yara da mun ka fahimci mi an kai 1999 mi an kai 2007 mi an kai 2011 mi an kai 2015 mi an kai 2019 da da najeriya ka tahiya. mun shigo muna son mu shi ragoman mulki don mu tahiyar da al'amuran don mun yawa ko muna tunanin sun kai mu mun yi karatu na ilimi da basira in zaka tuna first interview din na fara yi da kai Ni ce maka ina hin yaro ya rika ma mahaifin shi da ruma ta za su je masallacin juma'a. Yawwa, so don haka ta wannan bangaren ni ina ganin cewa cikin su babu wanda muka faɗa da shi biyayya da tarbiyya ita ce ta kai kuma kowa ya san ba ka kallon abdulmalik ka ce abdulmalik mara kunya ne ko ba ka kallon abdulmalik ka ce sha sha sha ne ko ba ka kallon abdulmalik ka ce bai san ciwon kai ne ba al'amarin ga tun da an fara shi talakawa a bari su yi zaɓe kuma aƙida ce za su sun san bayanai da kai sun san cewa in tabbas wannan alamu ne na zamfara ta ci gaba samun ire-irenmu ko kuma zamfara ta ci baya ke kabiru marafa har yanzu bai hita zai takarar gwamna ba ko ba zai yana rigima ne akan congress shi ma mahaifi ne da su aka fara gwamnatin nan kuma an kawo lokacin da yanzu mu yare ne mun zo za mu ba shi dan kunya don ni yana ma cikin daga taku na yanzu da marafa da abdulaziz da baba yarima da shi eh, gwamna bello matawai duk sai an zo mun haɗa kansu mu matasa za mu tsaya faɗa ya ƙari ku zo ku haɗa kanku ba wai haɗin kai na gehen shugabanci ba ba su taɓa iya haɗa kai na gehen shugabanci amma haɗin kai ga abun nan da duk ya kai su ga matsayin da suke shi yanzu na taimakon talaka da addinin Allah mara sarki jihar Zamfara. Sannan yanzu za ka yi magana cewa gehen da mace wanda shi gwamna ne. Ni kuma na haito takarar gwamna. Don haka akwai clash tsakaninmu. To abin da ya rance da Qur'ani cewa zai yi protecting constitution na Najeriya. Allah maɗaukakin sarki bai hana mu mu hito mu yi takarar gwamna ba. Lo ta Najeriya da ya rance da Qur'ani zai kare bata hana mu mu yi takarar gwamna ba. za a iya zama lafiya da girmamawa da mutuntawa primaries sai mu tai primaries idan shi Allah mana sarki ya nuna zai ci primaries shi sai ya ci primaries shi idan ni Allah mana sarki ya nuna zai ba sa'a in ka da shi ga primaries Allah mana sarki sai ya bani wannan amma hili ne in kana da ƙarfi, kana da iyawa baka kokarin cewa baka son wani ko gada a bari wani ya al'amarin ga da muka ga babu wanda cikin gidansu ta fito ko da samo independence ta da komi so duk an taso kamar yadda mu ba mun ka taso so ba tunani zai yi kokarin hana mu ko ya ce ba za mu yi takara ta da shi ba sannan yanzu cikin kwanakin nan da zaka gani tun mafi yawan manyan stakeholders na apc mu mun haɗu da su ba wai mu muna son su muna addu'a mu muna son su muna fatan alkhairi sada in yanzu abdulmalik zai kulla hannun shi ya koma ya ce kasuwancin shi zai ci gaba da shiga ba siyasa nan da shekara goma Muni, ko ni ban zo ni zama ɗan takara ba abokina ne zai zama ɗan takara ya ci gwamna ko abokina ne zai zama sanata don ko yanzu gwamnatin da aka yi ala ɗaya san waɗanda suna cikin gwamnatin za su kira da kwana biyu su gaida amma daga gehe sai aka kila adawa aka yi ko wani abu kuma dalilin da ya sa ta za ga ina kakkauran zahi waton annabi muhammad sallam umarni ya ba mu zahi cewa da ta'murunna anil ma'arufi wala tanhawunna anil munkari aw la na an yaba asallahu alaikum azaba walau ku yi horo da kyakkyawa ku yi da mummuna ko kuma ya kusa Allah maran sarki ya je ku da wata azaba wanga bala'in da muke cikin jihar Zamfara saboda an kasa tashi a samu wanda zai haɗe kwaɗan shi ya haɗe duk wani tunanin duniya ya tsaya ya faɗi gaskiya ya da take wanda bai da ɓangare dalilin da ta kawo jihar Zamfara suka jin daɗi idan muka yi magana ko muka bada saƙo. saboda ba su da muna zama su muna bin gehen wani ko mun zaɓi wani gida duk maganar da zamu to tun ranar da na fara interview da ke ba ka jin magana ta cin mutunci guda sai dai magana ta gaskiya ita kuma gaskiya dama duk wanda bai bi ta ba idan aka yi magana zai ce an ci mashi mutunci kuma ba cin mutunci ba ne yanzu ba za ka zo kana ana yin duk abin da an kai ba ana shiru ka je ka kalli ƙauya wanda a cikin gare shinkahi ka kalli hillanin da a cikin garin ɗan sadau da su ɓarayin ma sun ka kore su sun ka kwashe shanunsu sun kai wace irin al'umma za mu zama dokta idan cikinmu babu mutum guda alaisa minna rajulun rashid wai cikinmu babu mutum guda da zai zama dattijo ba duk in ka ce za ka ji tsoron ɗan adam ka ƙi jin tsoron Allah Allah ma'an sarki zai bakka da dubara ka kuma ɗan adam ɗin nan sai Allah ya sallada shi a kanka. Thunder Blows Online TV. Thunder Blows.